da wuya a samu mutumin da yake gwara kawunan mutane a harkar kwallon kafa kamar wannan mutumin wasu dai yana burge su saboda ya tallafa wa ƙananan ƙasashe ya samar musu ƙaruwa sosai wasu kuma a wurinsu shi mutum ne da yake tafiyar da hukumar da ta yi dumu-dumu cikin harkar cin hanci da rashawa amma duk da haka ya ci gaba da kasancewa da cikakken iko a harkar ƙwallon kafa a duniya congrès électif extraordinaire. Zan kira zama na musamman na wannan hukuma, zan sauka daga mukami na, za a yi hakan ne nan ba da jimawa ba, kuma za a zaɓi sabon shugaba da zai maye gurbi na. Bulatade ya sha haye tashin tashina iri-iri. An yi watsi da zargin sayan ƙuri'u bayan zaɓensa na farko a shekarar 1998. A shekara ta bai wa Qatar damar ɗaukar bakuncin gasar ƙwallon ƙafa ta duniya ya tado zargin cin hanci da rashawa, amma Bulata ko a jikinsa. Matsaloli? Waɗanne matsaloli? ba koyaushe ba ne ba fa wannan mutum yake nuna dattakunsa ya fusata mata 'yan kwallon kafa bayan ya ce za su iya nuna su mata ne idan suka saka gajerun wanduna da suka fito da surar su fili ya yi imanin cewa za a iya warware batun bambancin launin fata a kwallon kafa ta hanyar yin musabiha kawai yayin da ƙurar ƙalubalantar shugabancinsa ke tasowa fitattun mutane kamar shugaban uefa michel platini ya nemi bulata ya yi murabus blatter ya jima yana jan zaransa a harkar ƙwallon kafa a duniya, amma da alamu ƙarshe ta zo.